السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل على هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي كوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajiya كذا tabbata الله Allah كتير mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana wato sha uku ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ce da yau ɗaya ga watan takwas miladiya dubu biyu da sha biyu muna cikin suratul qaf a jiya mun tsaya kan aya ta sha biyar a yau za mu tsora kan aya ta sha shida mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد كم الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نعم الله ملك كيسه ولقد خلقنا الإنسان حقيقة من هل التمتم wala'alamu ma su wasu yusu bi ne hafto sannan muka san abin da zuciyarsa take sassarta masa wani halwa a rabu min habbin wasi mu mafi kusanci da shi wato min habbin wari da jijiyar kwayarsa jijiyar talakkal mutalakiyan an yamin wa an shi ma da lokacin da wato masu karɓa suke karɓa mala'ika kenan wanda yake karɓar rai ya talakal mutalaqiya na an yamini wa an da qaid lokacin da mala'ikun nan biyu wanda yake na dama da na hagu lokacin da suke zaune ya talaka suke haduwa domin karɓar abin da za su karɓa wurin bawa Bayan yanzu min ba wani lafazi da yake fita wato daga kowane bawa illa da dai hirarki gunaci a ce akwai mala'ika mai kula da wannan gafafin da zai fita a cikin yana nan halarci wato yana sanar da abin da bawa ce bal kamar sani sura tana karantar da mu abin da ya shafi wato tashin kiyama da kuma bayani ma masu mutum tashin kiyama ɗai nuna wasu abin da ya fi tashin kiyama wato ainihin wahalar yiwuwa Allah ya kalli shi daga farkocin daga bayanin mutuwar bawa kafin mutuwar halittar bawa ne Allah ya ce wala kare kalakarin insana haƙiƙa mu muka halicci mutum wani insana nan jinsi ne ya haɗa mutum namiji da mutum mace yaro da babba al-insan ismul jins ya haɗa kowa da kowa wa laƙar halakar insana hakika mun halitti mutum wala alamu masu wasu su bihi nafsu ko muka san abin da ran su suke saka masa domin wasa shi ne abin da rai suke sassakawa abin da rai suke kullawa zan yi kaza na yi ba na yi ba ko yi yi za ko wannan kullakullin da sarki kakan duk bawa yake yi Allah yake nuna ma ya san shi inan ya san abin da kake son sakamakon ina ga kuma abin da ka aiwatar da shi kenan wala alamu ma tu basu bihi basu wato mun san abin da ran bawa take son saka masa abin da take koyewa ran mutum duka Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi wa nahnu na'lamu waswasatan nafsihi ya mun san abin da ransa cikin masa wasu waki shi ɗan adam ko kuma wato wasu wasu ta nafi lahu irin kulle-kullen da ransa cikin masa bayan kira da kuna maɗin mausula da ake ce wato wani kalakalar insa da wani adamu ma maɗin mausula ce wasu cika ma'ana allah zai kenan wato ma su wasu yi abin da ran nafi cikin kukullawa ɗin duka allah ya sani ونعلم الأمر الذي da نفسه به أبننا ننسى تكي الأمر إن ننسى تكي كل ما تكي ما تكي Wanda ranki ta gaya ma تكي ما تكي da wanda ta kulla batu ba da komai da abin da bawaye Allah ya sani shi yasa ba dan rahamar Allah ba jikin kansa da bayi sun shiga wato cikin al'amari mai wahalar da ke a ce ji abin da ranka ta kullar sa ya maka hisabi a ga da kenan ba sai inganta cikin hadisi wato ainihin ingantaccen hadisi na wato ainihin Abu sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah ta'ala tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam taqul aw ta'mal wannan hadisin wato ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai Allah madaukaki ta jawo shi ummati Allah ya kauce ga ta ma ta haddasa bihi anfusaha abin da ran kowane cikin al'umma nan take sakawa take kullawa Allah ya kauce ba zai ba za a kama hukunci da ba za a yi mutum hukunci da shi ba Malam ta kul mutum ba ta riga ta ba Hau ta amal kuma ba ta riga ta hakika ba a'a kawai takawa zuciyar ta ce za ka yi wani abu mara kyau Allah ya ce maki ka ka ka tuba ba ka bashi ke ba za a kama ta da laifi da duk abin da rai suke saka wani hukunci ka ji da an bulki su sai zama sai abin da baki ya huta harshe ya huta mala'iku za su rubuta shine sannan kuma shine ainihin za a yi maka hukunci da shi sannan sai abin da ka aikata da gabanka wanda gaban ba su aikata ba ka tuba ka shi ma ba za a kama ka laifi ba sai kenan sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka fi kusa da shi bawa muka fi kusa da shi kusa a nan malamai suke ce bil ilmi dan kada ka je ka fassara ba irin ta magabata ba wani hajji akarabu ilaihi ɗauka Allah yana kusa da kai da zakinsa, wancan shi ma yana kusa da shi da zakinsa, wancan ma haka wancan ma ba haka yake shi ba wani hannu akarabu ilaihi ai da ilmi kenan mu muka ci kusa da shi bawa da sanin mu da ikon mu da ganin mu da komai da taimakon mu wato min hablil wari daga jijiyar nan ta ko kuma hanyar nan ta jiki wata take tasowa daga zuciya ta tafi zuwa kwakwalwa ta kai jini ta tafi zuwa su huhu su hanta su koda su sauran sassa na jiki ta taho zuwa cikin ke jini kwakwalwa ya ce wani wata take wato yankowa cikin jijiyar wuya ta wuya cikin rafa ta wuce ta tafi kwakwalwa to wannan jijiyar da ta fi kusa da ita to Allah ya yake gaya maka ya yi kusa da kai da cikin cikinsa duk abin da kake yana sanar nan. ya sani shi ya ke nufi da habbul wari wala hu aqrabu ne wari ya yi daidai da faɗin Allah mara hukunci da ke cewa lokacin da ajali ya zoma mai ajali mutuwa ta zoma bawa a lokacin a wannan lokacin Allah ke cewa cikin Ba waƙi'a falaula idli ko falaula izi wato falaula idza balagatil hukum wa antum hina idan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tufsirun wannan cikin suratul waqi'a kenan Allah ke cewa idan ma dai wato lokacin da rai ta zo makoshi falaula idza balagatil hukum rai ta zo makoshi mala'ika zai zare ikinar mutum ya fara kakarci mai kakarci ne ko kuma ya fara kallon sama ba kyakkyawa ko kuma ya ribe ya yi shiru kamar bacci yake alhali ba baccin yake ba wannan lokacin da rai ta kuma makoci Allah ya ce wa an tumhi da irin tazuru ku ɗan kuma mamacin a daidai lokacin kuna nan kuna kallon sa kuna kallon sa kuna kallon abin da ke kallo na mala'iku masu kankare Allah ya ce a wannan lokacin in wato wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu muka fi kusa da shi daga gare ku ranar da Allah ya ce muka fi kusa da shi mutum da zakin sa Allah ya ce ne shi ma malaman tafsir su ce a ai mala'ikun su ce fal mala'ikatu nazalat bi dhikri kamar yadda yazo cikin alqur'ani a wata ayar Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra fa inna lahu lahafizun mu muka saukar da albarku amma waye sun fi alkur'ani malaika jibrilu shi ke sauko da shi wato da ke da ke lokaci ba lokaci zuwa ga manzo sallallahu alaihi amma shi Allah ya ce mu muka sauka da shi sannan kuma wa inna lahu lahafizun mu muka kiyaye shi ba wani abu da zai ce shiga alkur'ani wannan duka aiki ne na mala'iku amma da yawon wasu da kuma masu wasu wakilcin Allah waka nan mala'iku da suka zo zara rai kuma Allah ya ce wa na nahadu buɗe na minkum ko muka fi kusa da shi daga gare ku ko yan uwan sa mamaci din ba ku ji zazzauna kuna gani walakin la tubsirun amma ba ku gani wato da suke kusa da shi tare da shi za su zare maka ba ku ganin su to saboda haka wannan ayar ita ma abin da take nuna wa kenan bawa da shi da yake shi abin da yake Allah ya kusa da shi da ilimin sa ba da za su saba dan karka je ka shi irin akida shi ke dauka Allah na nan Allah ya ko ina ba bayan an kore an ce ba shi gabas ba shi yamma ba shi kudu ba shi arewa ba shi sama ba shi kasa kuma sai a zuwa cikin kuma yana da wannan maganganun ji ba za su haɗu ba in ka ce duk sannin ba shi shi ya ce yana ya daidaita shi ba al'arshin ba irin daidaitan da ya ce da shi rahmanu alal al'arshi sawa ita kuma al'arshi a ina take masu ke yi sa Allah ya ce amincin man duk samai an ya kuma da kuma al'arba a amincin man duk sama kun amince ma wani cikin sama ya kiki zai muku kasar gaba ɗaya duniyar a haɗin kuka kun yadda kagar na Allah ya nuna yana sama sannan ya dirita a bisa al'arshin shi yin eh, da sun da dace da shi dole ne ka wasu wannan damar da Allah ya tsiri shi wajen arzu da hukuncin Qur'ani ya tabbatar masa shi da shi a bisa al'arshi da sau da ake ba tauhidi ba shi. ka zo ka ce ba shi ƙasa ba shi sama ba shi kudu ba shi arewa ba shi gabas ba shi yamma sai kuma ka zo ka ce yana nan ko ina wani irin tauhidi ne wannan Allah ba shi ko ina Allah ya daidaita bisa al'arshin ta irin daidaitin da ta shi an fahimta da kyau su da haka a nan da aka ce wato da Allah ya ce ainihin a wannan wurin wani hannu aka rabu ilaihi da wari mu muka fi kusa da shi bawa daga jijiyar wuyar nan na ta fi zuwa kwakwalwa ana so a nuna maka wato da ilimin Allah duk inda kake Allah na tare da kai jikinsa da ikonsa yana tare da ke da ikonsa yana tare da ke da da ganin duk waɗannan tifofi naki so da aka ba inda za ka shiga kenan ka wani abu daban wanda ya taɓa shi ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce izi ya al lokacin da wato ainihin mai karɓa shine wato izi talaka ya akhudhu wa al almutalaqiyani ma'ana almalakani kenan الموكلان بالإنسان ما يعمله wa an وعن الشمال lokacin da mala'ikun nan da tsaye yake a dama tsaye a kudu haka annabi ya kira su wato ainihin malakul yamin da kuma malakul shima mala'ikan ta na dama da na hagu wannan yana rubuta maka alkhairin ka wannan kuma yana rubuta maka sharri wanda kai Allah ya tsare mu da shi Su lokacin da suke haɗuwa wato yi ya talaka almutalakiyai lokacin da masu haɗuwa suke haɗuwa domin karɓar abin da kai na aiki na gari in kayi na damai karɓa shi kuma na hagu in kayi na shari'a ya karɓa Allah subhanahu wa ta'ala yake kaɗi suna nan izu ya talaka almutalakiyai na anil yamini wa anil shimali ka'i lokacin da mala'ikun nan biyu suke haɗuwa suke karɓa abinci suke aikatawa a yi eh, suna nan bi ma'ana fa'ida ne suna zaune suna tare da kai abin ɗin da kake ba abin da yake kusa masu na abubuwa da kake suna ana zo da nuna mata ban sanin Allah da ke tare da kai mala'ikunsu kuma da aka wakala maka kuma yadda Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin karaman katibin ya lamuna masu faru wato ainihin a kan kuwa ina alaikun lahajirin tattare da ku akwai mala'iku masu kiyaye ku sannan waɗannan mala'iku kiraman masu karanci ne masu kima ne masu matsayi a wurin Allah ta ji kuma marubuta ne kuma da abin da kuke aikatawa wato ya alamu suna sani ma ta da duk abin da kuke aikata Allah ya sani wannan mala'ikun sosai Wanda idan kana da wannan ilimin shi yasa cikin tauhidi cikin imani kunan imani imani da mala'iku ya da inda bannan imanin kai Allah yana da mala'iku kuma ba wanda ya san adadin su sai su sai su shi to sannan kai da tare da kai akwai wannan idan talakkal mutalakkiyan an al-yamin wa an al-shimal qa'id imanin qa'id shine ainihin wato suna nan tare da kai ko yaushe suna zaune ba wani abu da za su ce ya kuce ta aikata ba za su iya rubuta shi ba kuma yawan shi komai kankanta shi za su rubuta shi a cikin marubuci shi gobe kiyama littafin sunan su marubuta littafin in ka ganta za ka ce malikin kita wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne a ce haka littafi na yake bai barin wani aiki ko ya yake an rubuta shi ko kuma komai girman shi ba zai yau girman ba zai gagara ba sai an rubuta la yughadiru Ba ya barin wani aiki ko mai kankanta tafi. wala kabiratan ko kuma komai girma illa faha sai an ididdige shi an rubuta shi an littafi shi waɗannan mala'ikun suna nan tare da kai shi Allah ya ce ma yanzu min qawlin ba wani lafazi qawli nan lafazi na qawli da bawa zai furta illa la dai a ce akan wannan qawlin wato raqib akwai mai kiyaye shi ne. raqibun min ilil muraqabah wanda yana dangina jin abin da za ka fi kama da shi kuma rubuta yana kasan waɗannan abubuwan na zamani rikoda da duk abin da ake yin wato ainihin ake ɗauka kana faɗi zai ɗauka to haka mala'ikun nan suke kana faɗi za su rubuta kana faɗi sun ji waɗannan tamarorin da wannan na'urorin wani lokacin za su iya nufi na abin da su caji ya ƙare ta ga shi ke nan ba za ka ɗauka ba ko haka an ɗauke wuta za ta ɗauka to haka su mala'ikun Allah suke su tare suke da cajin su koyaushe a ne ba lokacin da za su duk wani abu da ɗan adam shi jere ne ɗan adam abin da ma zai yi za a sami jiki a tare da shi waɗannan na'urori a kuma lokacin da za ka yi sun kasa abin da ake so su yi so da ɗan adam ne yi su amma mala'ika shi Allah ne ya yi shi kayan shi ne kuma ya sa shi ya kiyaye mai abin da ke so ya kiyaye ba abin da ɗan adam zai yi zama mala'ika wannan abin ya yi nufin shi bai san shi ba cikin Allah ne so ya haka an gane shi wannan dai ana gaya maka ne faɗin ka san Allah ki ji tsoron Allah yi ta kanka kai shirin wato gamuwa da shi lami a kan abin da ya yi ka yi abin da ya ya hane ka kai ba ana gaya maka ranar bane son ka ji su ka gaɗa kai a ana so na gaya ma da fa yadda tsarin Allah yake shi ya ɗan adam ya san duk abin da ɗan adam yake kullawa sannan bayan haka nan kuma ya zama yana kusa da shi da iliminsa a yi yake da ikonsa da komai sannan ya sanya mai wasu mala'iku da suke suna tare da shi a kowane lokaci sannan ba wani lafazi da ɗan adam zai furta shi ba ke tare da wannan lafazin akwai rakibun shi ne hafizun wanda ke kiyaye shi sannan kuma akidun hafizun yana nan wannan sifofin guda biyu na waɗannan mala'iku da suke tare da ke rakibun ake ana wani lokacin kuskuren fahimci da ke nan wurin wasu kan fanta mala'ikun ne a rakibu abar kuma a kidu ba haka bane wannan su mala'ikun da ke faɗa mana a baya anil yamin wa anil shimali a kowane cikin yana da mala'iku ɗaya a dama ɗaya a hagu su su ne suna nan shi na damar shi ne son rake mu kuma shi ne a cikin sifar shi ke shi bonin su ne yana nan gina kiyaye cikin ke faɗi sannan kuma a cikin gina nan hajji ba su ce zama ba abu bai shi ne ba an gane da kyau rakibun akidun shi ma na abu wata rakibun akidun yana nan yana murakibu abin da kike yi kuma yana nan tare da kai sifofinsa ne a wani sunan wasu mala'iku da kuma guda biyu ba da ba wannan na dama da na hagu sannan kuma ta zuwa ta wasu duk kuma da kiri da ake ba har ka bari sun malaman ta sai haka suka hauka an gane da kyau mutane ne suke fahimtar suna ne na mala'iku a sifofi ne na waɗansan mala'ikun da suke tare da kai wannan da suke ɗin dina a ka, wanda suke dina wanda suke hannu ne wa hannu shimali sannan da aka ce ka'e da aka ba su wannan sunan ba yi su a hannun ne biyu faɗi wani shimali ƙashi ko dama yana da ɗansu daman zaune shi ma na hagu yana nan amma larabci akan yi wannan yakin aka haɗa shi da wanki ɗayan su aka ce hannun yanzu ne wa hannun shimali a iri eh, kun gane da shi ku shi ne a nan dande a nuna ya kai bawa suna nan tare da kai mala'ikun sannan jin lafafin da aka furta shi yasa ake cewa ake magana in kana da imani imanin ka da ranar lahira da kuma imani da ainihin cewa an za a dawo ka yi imani da Allah da ranar lahira za ka furta magana ka faɗa alheri ko kashe an kana yu'minu billahi wani yawmil akhir wani yaqul khairan aw to da kana furta magana ta fita abinda bahaushe ke cewa magana tsaran bunu ta riga ta cika mala'ika in laifi abinda zai raba shi da mummunan magana tuba to shi ke nan wannan tuban taka sai sa a share da shi tun da ka ji ka tuba Allah ba shi kama ta shi ba saboda rahamar Allah ta da ya fi shansa Allah ya mana rahama wannan shi ne karshen abin da muka faɗi ko a nan to sai saɓani da malaman cikin na bayanin cewa wato ainihin abin da kake furta waɗannan ma yanzu zunin kauli illa la ilaha rabbul hakim shin da abin da mutum ya lafaza da furta da mai kyau da mara kyau da kuma wani saka tsaki ka ce halal ne duk mala'ikun su rubutawa wasu daga cikin malaman tafsiri tun daga kan wato san magabata irin su kata da kinan hasan na ita alhassan da ita alhassan da basari su suna cewa wato ainihin ainihin mala'ikan da yana da rubuta komai sai abin da kamar aikin alkhairi ka gama da wani cikin assalamu alaikum wa rahmatullah wani aiki ne kana da ne lada da hadisi ya zo cewa za a rubuta maka yanki ce assalamu alaikum wa rahmatullah a barakatuh lada nawa talatin in ka ce assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah ashirin sun ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada nawa lakin wannan zai rubuta to sannan kuma bayan da abin da ke biyo baya na cewa ya jiri lafiya ya ake kaza kaza shi ma duka ya rubuta kaga wannan halan ne ba ce ka yi shi ba ba ce sarki shi ba Wannan shi zai rubuta su malaman su ce duk abin da ka furta shi faɗi Ya abin da ke da lada shi wanda zai rubuta sannan kuma abin da aka ce shi yana da shi kuma wancan shi zai rubuta amma abubuwan da suke haka kawai halal ne ko kamar su ka faɗa su waɗannan ba a rubutawa haka wasu malaman suka ce amma alafin ne gaba ɗaya aka ce ma'in nan mako suna cikin wato ainihin alfarbi kumun wanda idan ta zo mayan tuzumin ƙaunin babu wani lafazi da zai furta illa da dai a ce babu wani lafazi da zai face a tattare da shi akwai rakibu yana nan yana kula da shi ya kiyaye zancen kuma yana halarci balle a ce bai nan ainihin kayi bai san abin da ka faɗi ba zai rubuta shi zai kuma wato ainihin kiyaye shi to sannan bayan haka in muka duba a wannan lafazin ya zo ma yalji min qawlin shi ladayhi maktubun aqim malamai suka ce idan lamazi ya zo da korewa ya fi nuna tabbatar da magana kan a faɗe shi kawai amma kalmar la ilaha illallah kun gane da kyau za ka ce la ilaha illallah ana iya cewa Allahu huwa ilahu Allah shi ne abin bauta sai da aka kula shi la ilaha ba abin bauta sana ka ce illallah to nan a nan ma ila ka kore ma ya da su babu wani lafazi da za a yi illa la da ita raqibun ati face akwai wannan raqibun da ke kiyaye shi kuma yana nan halarci na rubuta shi kun gane da kyau dan a nuna maka duk abin da za ka yi a duk inda za ka yi da wani lafazi kiyaye shi shi yasa aka ce za ka faɗi faɗi gaskiya kada ainihin da abin da ta ja maka kai kaso wato ainihin kisiyan gaskiya din ki ne kare shi ko wanda ta gaskiya ba abin da kike samu sun sai ne sai alkhairi bayan nan mai Allah ya ce وجاءت سكرة الموت بالحق نعم ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد الله ملوك سيتي وجاءت قدرة الموت بالحق hakika wato ainihin magajin mutuwa magaji na mutuwa ya zo bil haqqi gaskiya wa ja'at sakaratul mawu? magajin mutuwa zai zo ma mutum ya yi mutuwa shi bil haqqi da gaskiya zalika ma kunta min shahid wannan ko wacce mutuwar ko wannan mutuwar da kake gudu ko bawa yake gudu ma kunta min shahid shine abin da zai kasance wanda kake gudun nan kake tsammanin ba zai zo ba to shi ne shi kasance ga tanan ta zo mutuwa ne kenan wani suka fi turi dukkanin za mu yi busa in bi Allah a cikin kaho ana nufin busa ta biyu zalika yau duwaye eh, wannan rana ita ce rana ta gamuwa da narko da kafirai za su gamu da gamansu wajen kullu nafsu a karanta nan wajen kullu nafsu ma'ana sa'iqun wa shahid kowace rai a ranar za ta zo ha sa'ikun tana wato tare da ita da mai koro ce ta rai ɗin wasa gidon da kuma wanda yake shi a kanta to duba mu waɗannan ayoyi ana maganar inkarin tashin kiyama to kafin a inkari mutum sai inkarin mutuwa mutuwa dai ita da take faruwa yau da kullum da kundin mai rai wane ya mutu wancan ta mutu wane ya mutu can ana yi ba ka fahimta har ka fahimta ko da mutuwan nan ta zo tabbas duk wanda ya mutu al'amari ɗaya ya kasance a gare shi shine tafiya lahira saura na biyu ko tashi ɗin ranar kiyama an gane da ke da da mutuwa ciki Allah ya ce wa ja sakaratul mauti aya gama rasuhu wa shiddatuhu bil ma magajin mutuwa da tsananinsa yakan zo ma wanda ya zo mashi da haƙi da gaskiya duk wanda mutuwa ta zo mashi da ya riga zo mashi ba ba da wasa malakin sun riga sun cika ko Allah baya jin kirki da da takkar in ajibi ya so ba a gaggautu ma mamaci ta su ne Me riga ya zo din mutuwa ta kan da gaskiya kowa ya sani likita gaban wanda zai mutu ya san wannan mutuwa zai kai ma da kike kusa kana jinya ta rikon ajalin fa ya zo amurin da ita domin dukkan alamu akwai alamu da ake kiran su alamatin ba alamomi na tsare sun riga sun kammala mutum za fara jiki tsaftace da shi yana wasu surutai in allah kiyaye yana wani kakaci yanayi ya canza duk irin waɗannan magaji suka zo to Allah ya ce suka zo ne da gaskiya ba mai su. kowa ya san mutuwa mutuwa ce ba mai inkari ta min amrin lahira da al'amarin lahira hatta ya rahul munkiru laha ayanan har wannan ma yake inkarin tashin kiyama din har yake da mutuwa kuma mutuwa alamar ce ta ne alamar ce ta tashin kiyama wanda yake inkari su zai shi wa huwa kushita shidda wato ne rai yadda za a zo mata da yadda za a kama ta Allah ce zalika ai almautu ma ta minhu Kai ta taharubu wa za? ita ce abin da ka kasance kana gudu kana tijita kana tsoro ba ta nan ta zo abin da ake so a nuna a matsayin mumini ba mutuwa zai ci tsoro ba abin da zai ji tsoro mutuwa ta zo mashi da imani domin tabbata abin da zai zo ba kawace kamar ka ji tsoro abin da za ka ji tsoro kada ka zo ba ta same ka ka kan wannan gushe da aƙili ba akan imani akan sunna to shine an taƙi amma idan mutuwa ta zo tun da za ta zo koyar ko gobe ko an jima ko Allah ya san lokaci to sai ka fatan ka zo ka kana mai imani shi kafiri lokacin da ta zo mai ba imani kai da yake gudu ne kuma ga nan ta zo mashi wannan abin da kake tsoro to shi ga ta zo ma kun ta tahi ai taharu abin da kike ji ma kike ga ta nan ko babu makawa babu mai kauce Tun tunda alƙawari ne na Allah dole mutuwa za ta zo tilafi sai mun mutu babu makawa kamar yadda muke ji ba ana wa za sakratul maut bil haqqi zalika ma kunta mutahid Allah ya ce wani shi ka so din ba kenan wato wani shi yayin da aka yi busa a kikahu lil ba'ati saboda tashi zalika ayyamul nafsi yawmul wa'i wannan ranar busa ita ce rana ta narko lil kafirin bil azabi da kafirai za a yi masu zarkuna na azaba a wannan rana a wannan kafirai suna musu tashin kiyama amma kuma ga mutuwar suna gani don ka inkarin mutuwa sai da mutuwar nan ka mutu haka kuma za a da su yaushe ne za a tashi su shi ne ranar da za a yi busa busa irin bisi a akwai ta farko da za a yi ranar da kowane abin da ke kan ban zai zama ba shi da rai ya mutu sai a abin da ubangiji ya sauka an gane da kyau Ku bayan wannan musar an yi kuma a zaki ta biyu ba ka zaki ta biyu na ake mana magana a nan wani sakar da suri watan ta farko shi na wani sakar da suri ku kai kamar ji samawa ce wasu al'ab illa sha'arabu ko illa masha Allah za a yi busa a cikin kaho duk abin da ke cikin sammai da ƙasa gaba ɗaya za su zama sun ainihin ba su da rai sai abin da Allah ya so haka Allah ya ce wacce busa ta farko wacce ba ma fata Allah ya kuna mana ita da za ta kasance ne a cikin mutanen da lokacin da babu kalmar la ilaha illallah Allah ya tsare wannan ta biyun tana ake ba mu labari idan aka yi ta biyun nan wannan rana ita ake ce ma yawmul wa'idi ranar ko ga kafirai ranar da kafiri zai ga abin da yake inkari ranar da zai ga abin da baya wato yake musu yake ga kamar ba zai gani ba sai Allah ya ce wa a kullu nafsin ay ila al a wannan rana kowace rai za ta zo zuwa farfajiyar tashin kyama shine al-mahshar filin da mai shela zai shela ba wanda a ranar zai yi makuwa ya kafa kanan rai ba wani mai rai da zai ce shi kowa sai ya ji wannan kiran sai ya ji wannan shelar wannan busar da shi mala'ika ne kowa sai ya ji a kunnansa kuma zai fahimci ne ake rigi kuma zai ga inda za shi a taruri guda wannan shi ne wato ainihin wajen kullu nafsin kowace rai za ta zo ilal mahsar zuwa filin za a taru ma'aha sa'iqun tare da ita akwai mai kofota ay malakun yasuquha ilayhi malaika da zai koro rai bayan su da kanta ba za ta yi muku wurin za ta tinkara ba wanda zai makale ba wanda zai ci bari in shiga can ga wani gidan da ake wani cikin wani bari in je koyi ga wani ruwa ci bari in shiga babu kowa a ranar girgito kuma nan zai tunkara inda zai in ja ma a tare da ita akwai mai kora ta shine mala'ika kenan wanda yake bayan wannan rai ɗin yana kora ta kelen shi zuwa ga filin da za a karshe Wata shahidun sannan tare da ya akwai shahid mala'ika ta shi ma yashhadu alaiha wanda zai mata shaida a kanta da amaliha da aikin da sai a nan duniya wa huwal aiki wal arjun wasu malaman suka ce ai mai mata sitan shi ne ita kan ciki za ta makanta idan mala'ika ya to ta kora bawa sai bawan za shi da hannayensa da kawafinsa da komai da an dawo masa da ilimin sashen muhallin ne zai shaida ce ni na rubuta ni na mai da jirikan ka za ka koma jiya ka ba ka sace su ni ne kaza ni na je na da da ni na harbe shi kafa ce ni na je bai biya ce ni na zaɓe ni ne kulla abin da muka kulla da ni aka yi da ɗan duk kowa ido ya ce ni na gidi farji ya ce shi abin ne duk gabansa su ne wasu malaman su fasa da shahidu an gane da kyau ma ha sa'iqun wa shahidun mushahidun ce dan adam da kanshi zai mashina wannan fassarar wasu malaman kenan wasu malaman kuwa suke ce a'a ai mala'ikan wancan da yake rubuta masa aiki a akidan ba shi ya rubuta ba to shi ne zai tafi da abin da ya rubuta ya ɗin bayan an kora shi an kai shi jirin tashi kiyama to shi ne kuma zai masa shaida abin da a wannan duniya ɗin kamar yadda za mu ci a ayoyi na ba. shi mala'ikan da ya rubuce-rubuce yana rubuta masa abin da shi wai shi ne zai maka shaida wato banda mala'ikan da kora shi sannan kuma da mala'ikan da zai masa shaida a kan ayyukansa su wannan ra'ayin ya turin jayarwa kun gane da kyau wancan shaida daga bai za su daban sannan mala'ika kuma da ya rubuta kamar ka ce report ne ya haɗa komansa ya kammala rab da ya mutu kuma ya tattara ya rufe da littafi ne ya ajiye ranar tashin kiyama an taso za a ci filin za a taru to ce mala'ika kora shi sannan shi kuma wanda ya rubuta yin da rubuta yana tattare da shi da duk abin da rubuta za shi shaida da shi an gane da kyau wasu malaman haka suka fassara wannan wurin kamar yadda na gida muku sai na suke haka ya tafi kan wannan za a kullu nafsu ma han sa'iqun wa shahidun wato ne kowace rai a ranar za ta ji tashin kiyama tare da ita akwai mai tsoro sannan kuma da mala'ika da zai mata shaida akan duk abin da su aikata a wannan rana kuma mujahid da ainihin ra'ayin da ta tafi kina a an gane da kyau wannan ra'ayin malaman su ji suka kawo su wani lokacin don domin da a sami karuwa idan ka ce gabansa za su yi masa shaida akwai ayo da suka tabbatar da haka akwai hadisai da suka tabbatar da haka in ce mala'ikan shi ma akwai hadisan da haka mala'iku za su mai shaida a kan abin da bawaye a wannan duniya ɗin ana gani ba za Allah ya ce فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله ملوك كذلك لقد كنت في غفلة من هذا hakika ka kasance rafkanalle ko gafalalle wato min haza daga wannan abin da ya kuke gani kenan wato ainihin samna an ka gida aka a yau an yaye maka duba ta yana ta yane maka da ba ka gani wajen da ake gaya maka nan kuma su yau mahaɗe yau ganin ka yana da kaifi komai ga shi yau ƙurara kana gani a yana duniya ana gaya mata ya ji al'amarin yake tana ganin ba haka bane ba yau kun ga fiye shi wannan ayar ita ma malaman tafsiri sun zan yi sakonni a kan fassararta wato ainihin shi nan malin yadda ya kai ka samna an shi da ka yi azanna ga fulatarka jima'atu sahihul yau a yau mun yaye maka wato lakar kusa fi rablatin ko duniya hakika ka kasance cikin dafala cikin rabtana a rayuwar ta duniya min haɓa ai annazul bishan da wannan abin da yau ya saukan maka ya fara maka ya fice ta kiyama kuna ganewa ina ina fata na fita wato ainihin ka kasance a duniya ka gafala ka rabtana ana kama magana za a mutu an mutu za a tashi za a yi hisabi kana ganin kamar wasa ne to yau ku tashi nan wato a yau da kadi kunta fi qiblatin min hadha ka kasance a cikin gafala zarabtana daga wannan wunin na yau ka samna an ka jada ka ai azalla qiblataka a yau mun gusan maka da duk wani gafala da zarabtana bima tusahidu bil yau da abin da yau kake gani da irinka kuna ganewa Allah ta yau mahari ganin ka yau mai kai ne ai hadun shirku bihi Ba an kirka hutu kana ganin abin da kake inkari shi a duniya ana ce ma wannan zai faru za a taru za a yi bincike za a yi hisabi za a yi mai gida kake kamar wasa da yau ganin ka gashi nan karara to kalmar fa masaruka ne yau ma wato fa kasamna an gida aka fa masaruka ne yau ma hadis shi ne ce muku malaman tafsiri sun kawo wajen fassara uku mauɗin. Da farko suka ce ai ma'anar da aka ce kaka shafna anka al anan da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam suka ce ai shi ne wato ainihin ake nihin alqur'ani a da kafin a saukan mai da shi bai san shi ba kamar kinan ya zama ya gafala ga sanin alqur'ani wahayi sannan sai muka yi maka wahayi sai ka san shi ka samna an ka gida da inzalihi ilayka ta hanyar saukar maka da qur'ani din kuma su maka yau mahadi saboda aka ganin ka yau gashi nan da ƙurani nan an saukar maka kana ganin shi karara wannan wata fasara da wasu malaman suka yi amma shi da suke ke gano nan fasara tana da nisa da ko zama a lissafi tunan ka ce haka ake yi to jumlar maganar tashin kiyama da muke yi da abin da za a yi kamar wannan wata magana ce da aka sakala ta kiran ana maganar tashin kyama kuma an koma ana maganar manzo cewa da san ba mu saukan maka Qur'ani ba mun saukan maka gashi da wannan ka ce kun gane da kyau wasu malamin suka ce a'a ga wannan ba ki sauka ai fasarar ita zuwa duk abinda ake nufi da kafiri ake kafiri ake ce fa kashamna an ka gesa ka kai kafiri a yau ga kanan mun yaye maka duk wani abu da da ya na da tarihi maka abin da ake maka magana ke imani da ranar alhera kaki da yau ga shi suka kasar na hanta mun yaye maka shi kuna ganewa kuma su suka yau mahadi duk abin da kake kari na tashin kyama yau ka nake ga shi da gani ga wuta ta gani ga azaba ta ranar tashin kyama ga duk abubuwan da ake gaya ma yau ga su sun tabbata a gare ka idan ta karare na gani don sun yaye maka wannan yaki kun gane da kyau wasu malaman suka ce a yi maganar da ake maganar nan amma ce magana ce da ake da da kafiri da mumini da dukkan mutane gaba su da da su ake magana a nan ابن كثير يفتي أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة أي إتا maganan nan da aka ce da samna an ta gida haka a yau mun yaye maka wata yana ta yane mata in mumini ne ana bayanin lahira ba ta ganta ba gaibi da ke imani da ta to yau an yaye maka wannan gaibi ba ta karar kana biyu da aka mumini su tsare imani kiran abinda ya gani abinda ya imani bai ganci ba da ya ji kuma su gashi karar imani sai kawo mumini kiran abin da ake gaya mai a nan duniya na kaza da kaza zai faru gobe kiyama duk bai gani ba amma ya gaskata iblis dari kun gane da kyau ka sabna an ka gida ka kuma saru da yau ma sai an kada mumini ya kuma yana nan ga ga ainihin raba Allah ga kuma neman Allah cin yadda aka ci kamar yadda za mu ji an za ku kusanto kowa da nashi kuka kuna bayyana da kyau haka nan idan fajiri ne shi ma wani rana ta samuna an shiga aka a lahira a duniya muna gaya maka wannan tashin kiyama a fuskarka ko a cikin zuciyarka akwai wata yana ta kashi da shakka kana musu kana inkari bayan kuma zau an yaye maka shakka samna an an yaye maka shakka shakka an yaye maka kajirkin kuma tsaruka da yau mahaji ganin ki kana rika shi tana jini duk abin da kike ki tarin gashi ga wuta nan ga azabar Allah kana gani wasu malaman suka ce da ayyana sama yana magana a kan kowa kuna fahimta da kyau Ba a yaye ma ɗan adam mumin ya ga abin da ya imani da zai ba a nan duniya gaisa a rana kafiri abin da ya mutu ya imani da ya tsara ko ba ya da ya kuma a ranar ba zai imani da za a karɓa ba a nan ke imani zahira kuma ganin sakamakon ranar wato imani ke a can an gane da ke ko haka wasu malaman suka fassara kuma wannan fassarar cikin ce wato kusa daidai domin an kawo ayar da su karfafa wannan fassara ne daga ci a cikin wato suratun mare kafirai ranar da za su ga abin da za su gani na azaba a ranar za a ce kai mamaki a cikin wasu yau ma ya tunan kai mamaki a da za su gani za su ji ranar da za su zo mana wato inda a ce za ka ga abin da yadda rana mumini ya ga tajiri a cikin tajiri ya ga abin da gani zai firgita ranar da za su kasance ne umarin wasu kan cikin sun mujassin ya ka ce كأنهم مر مستنصرة فرج كفرة haifu ne ka azaba ya zafura shiga kamar zai gudu kamar da kasan jaki kumuru kuma irin jakuna aka kuro su na suka gida ya suke gudu suna tallake suna tallake abin tallakewa haka kafirai za su azaba amma ina zai zai mata tana kewaye da su kamar ka ce an sa yanzu da ake bakula ɗin nan yadda ake a tsara inda ake so a tsara wanda ake so a tsari haka ci ko ina da suka tafi ba inda za su cikin mutu je za su koma to shi ne ana ci cewa kasu ne cikin wa kai mamaki abin da za su ji za su gani yau mai sunana a da za su zama da Allah wannan ayat da yake cikin zurin Maryam kenan sannan a wata ayar Allah ya ce wa lautara idil mujrimuna idil mujrimuna la tuduru usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na arji'na bi'amal salihan inna muhsinun wannan cikin sulhu sajada kenan ranar da kafirai wato Allah ki ce wa lautara da za ka gani irin mujrimuna la tuduru usihim inda rabbihim kowane ya fi da kansa gaban ubangijinsa kowane ya fi da kansa saboda wala'in tsoro da zuji da ya yi ake da shi mai laifi ne kamar da makarantu da kowa ba wai mai laifi da zai shiga wuta kan yi su wuta da ya yi da kan shi ya cancanta ya shige ta an fahimta da kyau to zan nan ina ka za ku ga mujirmai makiya Allah tangararru fantararru kowane na ci turu utihim kowa ya da kansa da rabbihim gaban ubangijin su sai su rufe shi abuna ya ubangijin alfarna yanzu da mun gani daga fara ne kuma alfarna wacce kuma da muke magana na yanzu mun ga abin da kake faɗi na mun gani shi karara wata ne ina mun ji yanzu mun ji mun yanzu duk abin da ake faɗi mana yanzu mun ji mun yada ne muke so farje na ka mai da mu duniya mai da mu duniya haka za su fi kafirai na abin salihan za mu yi daga gani ba da su da da suke ci nan aikin banza da suke kashi ke suka yi shirka suke a suke abin da zai kai su ta suke sai su ci nan za su yadda farci ina na amal salihan kamar da mu duniya kuma za mu yi daga gari inna mu nuna mu mun yarda mun tantance mu masu laifi ne wannan yakinin yana da amfani ba shi da amfani a karfi da shi ne amfani a nan ne ake so ka yadda duk abin da Allah ya faɗi na azabar can tana nan ni'imar da ya faɗi tana nan ya saka bayan sa wancan kuma zai saka bayan sa muminai shi yasa duka ciki wannan kuma ita dacewa da wannan cewa wato ainihin fakashafna an kike ɗaka da tajiri a cikin ranar da za mu yaye maka yayin da za ka yaye maka ka kike imani kuma sarautar yau mahadi idan ke karara kana ganin ko yana ganin duk abin da ke gani Allah ya tsare mu ne Allah ya ce وقال قليله هذا ما لدي عتيد نعم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مبيب نعم الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال كريمه ربنا ما أقضيت ولكن كان في فلال بعيد قال لا تعتقموا لكي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلال للعبيد نعم الله ملك الشتى وقال قرينه من ذاك هذا أرسل شيء من كتى أبوتي من ذاك سني يسان كشيا كشيا قرينه وما لهذا كتى فسر شو قال قرينه ما تو أبوتي ذاك هذا أرسل akwai ne akwai aboki na mala'ika ko kuma aboki na aljini shaitani kenan su da'arin nan sun zo da guda biyan anan wannan ana nufin mala'ika ƙwalar ƙarinuhu wanda aka haɗa shi da shi na mala'ika ne haza mala'ayya a ci wannan shi ne abin da ke tattare da ni a wato ainihin na zo da shi a halarci ga shi nan ba daɗi ba rai mala'ikan da aka haɗa shi da shi ya taho da bayan inda muka ce da abin da ya rubuta da komai ranar kiyama zai ce ha za ma da daya wannan shi ne abin da ke tare shi wato don gani da shi wannan bawa kenan wato ainihin akidun hadirin ga shi na halarci kuna a halikiya fi jahannama alkiya sai Allah ya ce ku jefa cikin wutar jahannama kulla kafarina ne cikin wani kafiri mai yawan ta'addanci mai yawan taurin kai manna'in lil khairi mai hana aikin alkhairi motsin mai ta'addanci muridin kuma mai shakka allazi ja'ala ma'asan ilahan akhara wanda ya haɗa Allah tare da wani abin bauta tare da shi fa alqiyahu ku jefa shi fil azabin shadid cikin azaba mai mai tsanani kana qariluhu rabbana kuma har waye wanda aka haɗa shi da shi ne wani aboki na aljini ko shaitan sai ya ci da shi rabbana ya ubangiji ma ba zai tuhu ni ba ban halaka shi ba ni ba ban da shi ba walakin kana biyu da lalin ba'i da dai ya kasance shi a cikin ƙasa ƙasa mai nisa ni ba ni na ƙasa da shi ba ƙala na ta su na daida ya Allah ya ce to ba karku jaya da wani karku husuma karku mutu a gabana wa kada kaddamtu ilaikum biwa'i hakika na gabatar maku da duk abin da za a gabatar zuwa gare ku biwa'i na abin da zai nuna maku kushina da azaba ta da na kuna an maku bayani shi ma yi baddalin na iya ba a canza zance a gabana ba a canza magana wa ma ana tsallamin lilashe kuma nisan kasance mai zalunta bayi ba insha Allah waɗannan ayoyi ko ka daga kallon ya 'yan uwa sai mu raɗa hattara kan cewa a ce kowane cikin yana da mala'ika da ke tare da cikin mai da muka yi kuma mala'ikan nan yana kajjala yana rubuta duk abin da Allah ya ce ba ce yana kuma rubuta duk abin da ba ya da Allah kuma yana rubuta duk abin da ba ya yi da daidai wannan shi ne ne na farko muka ɗauko ayoyin kamar yadda magabata suka fassara su وقال قرينه أي الملك الموكل به ولكن da aka wakala masa haka hada shi da shi malaman tafsir cewa aboki karini kenan ko karini ko aboki ga ce mu mutum aboki ai ba shi san shi kenan amma malaika hada masa ka shi wanda aka hada ta da shi ya zama shine abokin tafiyar ka mala’ikar da kuke tare kenan domin aboki wanda ka san shi ya san ka an gane da ke wani masu yadda da shi yadda da ke kanan ba shi ba ne karini na mala'ika wa kala karinuhu sai abokinsa mala'ikan da zuwa kawo mai ya rika kula da shi wani kiyama sai Allah ya ce sai ya ci gaban ubangiji haza ma da dayya ai allazi na wannan shi ne abin da ke gaba gare ni wato kirin hadirin alƙalin malak ke a ce ma wannan mala'ika ɗin alikiya fi jahannam a nan za mu ga kalmar lafazin biyu ne ko alikiya malamar tafsiri sai suka yi kafani wajen kwatsara wurin suka ce to aikar a matakan bayan ce akwai mala'iku guda biyu ko a nemi irin wasu mali wani su tare da shi da rubuta alkhairinsa da mai rubuta sharrinsa sannan kuma wata fassara ake ce fa'iqun wa shahid wanda zai rako shi da kuma wanda zai masa shaida ko kaga su nawa kenan wancan biyu ne nan masu biyu ne to su ne alikiya bayan mala'ikan nan ya kawo abin da ya kawo ba a jiki ke cikin littafin sai ƙwarna sai saƙon Allah cika ciki ya gama kwatar mutum shi komai sai Allah ya ce alkiya ki jahannam ko Allah ya kare ku jefa shi cikin wutar jahannama wato ainihin wata a jifa za ka faɗi wasu siffofi wajen guda shida Allah ya tsari mu ku jefa kulla kafari cikin mai yawan kafirci kafar jikin mubalaka Tun wani mai yawan kafirci kafirci bai da yawa kai da kafir duk ne amma ka kawo shi da mu mubalaka da a nuna maka magana babban duk wani kajiri ku jefa shi cikin wuta kajirin da shi kwanta da siffatan da anidi taurin kai da lil haƙƙi mu'anidin ga gaskiya yana cikin ciki kaurare kaga siffar shi nan manna'in da khair mai hana alkhairi alamar tafiya suka ce aikin alkhairi na farko shine farko ya ki shiga musulunci sannan kuma yana kokarin tana wasu shiga wasu malaman suka ce manna ilil khair mai hana zakka kuma ya gina wani ma ya ba da zakka ta wajibi zakka ta nafila ta musulunci kenan shine manna ilil mai hana dukkan wani abu na alkhairi siffa ta nawa kenan sifa ta uku kenan mu'tadi shine ainihin mai yin ta'addanci shine zalunci shine zalimun kenan wanda zai ta'addanci haƙƙin Allah ya hana masa haƙƙin bayi ya hana masa dukkan sunan wannan mu'tadi sannan sifa ci gaba muridin dukkan wani mai shakka shakkin shi dini hikiyar mai shakka cin addininsa sifa ta gaba ita ci da annabi ja'ala ma'allahi ilahan akhar wanda ya sanya tare da Allah ilahan akhar wani Allah na daban ga Allah kilifi ne yana kilin babba sannan kuma ga wani Allah karami ya sanya ma Allah kishiyar kilo ya sanya ma Allah abokin tarayya ya sanya ma Allah wani abin mutu na daban bane Allah wanda ya ɗauka na sifofi sai aka ta maimaita magana farko a ce ne alƙiyahu ki fara da shi ku je ba shi cikin wuta mai tsanani kun ga farko aka buɗe kafin a faɗi aiki na sannan da aka gama wasafa ayyukan sai aka ki da abin da aka faɗi farko kuma aka ayyuka ta zuwa wa kana qarinuhu hadha ma ladayya hadisin sama laifin da aka haɗa shi da shi ya zo da rahoton da rahoton shi ne wancan su da muka faɗi ku gane dan ta'addi ne kahiri ne munafiki ne muriki na ko kofi manna ilil kai ne mushirki ne wa duk aka tattaro kofin sa nan. kacin a faɗi kofin sai aka gaya bayan ya fada hoton za ta ce aiki yau ko fi jahannama sun fi jahannama Allah ya tsare mu alaƙi ya ji jahannama ta ka ci kulla ka fara yi ta ka fara faɗi sifofin kafiri mai saurarewa iyakin kafircinsa mai kaza mai kaza ta ka sake wuta ko alaƙi ya hutun su ku je ba cikin wuta mai tsanani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma idan waɗannan sifofi da aka wani su kai mutum wuta a shi da tsananin yadda kuke sannan to me yasa ba za mu a cewa a da Qur'ani ba siffofin nan mu nisance su abin da ake kira shirka mu san shi mu nisance shi ta'addanci mu nisance shi abin da ake kira wato munagunci gunci nan sakka cikin addini mu nisance shi haka nan zalunci duk wani abin da ke kai mutum wuta kuma a ci a jefa shi to lallai mu nisance shi wannan karili na farko kenan mala'ika wanda za a rubuta da abin da ya bayar da rahoton shi da kuma abin da ya bayar Allah ya kare Allah ya samu cikin wato layin wanda za a ba da bayanin mu da rahoton mu an gama kuma a ce a saka mu cikin aljanna kamar da za mu shi ana gaba Allah ya kare ni da masu da aka ce kala karenuhu karene da zikirin ko aka ce a shaitan kiran haredin su da ke tare da shi shekanin da ke tare da kowa a cikinmu su za ka na zai ce kowa yana da kare ne ba shi haka ya rasu da ya ce hali sai dai ni na ci karfin nawa sallallahu alaihi wasallam duk wani rabon shi kan babu shi tare da manzo sallallahu alaihi babu shi ya ka aka turai operation ya tsaga kirjinsa ya fitar da zuciya ya wanke sannan aka mai da ita saboda haka babu rabon shi ko kaɗan Allah ya ce shi ya rika nashi amma kai imanin kada da ibada ta kai ce kai ka rika shi kenan sai dai ka rika da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Suna neman tsari da shaitan a jirgin ba la'antacce domin su zo maka cikin ko ina ka zai karanta littafin na kai yace shaitan yana da tarkuna daban-daban in ka kuce da wannan tana maka wancan in ka kuce ki sai ina maka wancan ba ka bane kowa ne da yake zo maki yanzu wanda yake zuwa masallaci a latti an yi raka da raka biyu abin da yake tarkon da yake tana mai tafi to na laifi ma kai kana zuwa sallar jami'in ga wannan sigara shi abin da ke kyan mamai wani fa zuwa shi ai shi ai ai nan arziki mai me da mai da raka da raka biyu ne da shi ina ma jina na zuwa kaga ya tsana mu karku magana ya gyara a rika ya rika zuwa sahun gaba a cikin tarihi kama da shi zai gyara haka nan zai sami wannan shi kuma bai ma zuwa sallar shi yana kunkuma kayansa a gida sai ya tsana mai turku. sai to yana ma laifi shi yana ma sannan yana ma laifi shi kana yi wa yake nuna masa a nan wanda bai yin sallah yake so nuna masa ba zai nuna mai wanda ake sallah yake a masallaci ba sai ka haska mai ai wani mafi shi ya za a min arziki yana sallah aga ya haramta mai rika zuwa ya ce a cikin kenan ladan nan saba'in darajar nan wajen ashirin da nawa da bakwai biya haramta mai ita wannan in ba kai da gaske ba za ka fi da wannan tarkon in ya riga ya tsaka cikin shi haka yake ɗaɗa na tarko idan kana kokarin ibada da komai in ba in baka haɗa da wasu kana maka tarko dan kana irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam dai shawari da kana maka tarko sai kuma ka fara da kudu a cikin annabi bai baka ni da ka tsara ma kanka ko kuma kai ci bane gaya da kasar ne ga da za yi sai ka tsallaka na ido kuma sai ka zuka lalubo wasu kuma ka fara shirme kaga ka maka tarko da ake nan haka ce to shi yasa shi ne a nan da a yi ce wato ainihin kala karin ya shi rabbana ma a kai ta tabu da ubangiji a ce kan ne zai faɗo wannan zani ko shi ne zai ce rabbana a gani gama da shi ma a da ɗaga shi ne ba ban kuma cikin shi ai ma a zanen shi hotuna ni ban ba cikin shi ba wannan ba. walakin kana biyu dalalin sai da ya kasance shi ne cikin bata bayyaniya kuma shi ya bata da kan jiki na ni ba ne bata da shi fada ausu hu fastajabari shi dai na kira shi ne kyau sai an sama kuna ganewa ta wannan yana na cikin qur'ani wa qala shaytanu lamma qudi al-amr inna allaha wa'adukum wa'da al-haqqi wa'adukum wato wawa hartukum ba salaftukum kuma kane liya alaikum min sultani illa an da autukun fasu kuskuje wala ta lumu ni wa lumu an fusakun ma ana bi musulunci kuma an tun bi musulunci inni bi in aya ta ƙi da wannan ibn kasir ya fassara ta ita su gobe kiyama wa kana shaytan shaytan zai ce lamma qudi al-amr yayin da aka gama hukunci an tattaru kuma kowa ya kadde domin an gama hukunci babu kuma ka yi kace za ka yi sallah kai tauhidi kai waye kai jababu qudi al-amr kuma haka bane inna allaha wa inna ilwatu inna allaha wa'adakum wa'adal haqq dan sai ce Allah ya yi muku alƙawari alƙawari na gaskiya wa wa'atukum fa akhlaftukum ni ko ne muku alƙawari na ƙarya kuma na safa muku duk wanda zai ja ai haka yake to haka yake sai zayyana mu masu Allah aiki Allah sai ka ganin daidai ne ya zayyana maka ruwa dukiyarka a shaidanu ya idu kuma fatara wani amurkun murkum fasha aikin alheri ki za ki talauci za ka iya ce mai kuɗi amma inda yake za ki nuna kewaye ya ce shi ka ainihin za a faɗi ainihin sai ce su ku za kaza ya rika zuga sai ka kawo zuciya kaga alkawari kenan sai ce yi maku alkawari na kafa maku wa ma kana liya alaikum min sultani a yau ba da wani iko a kanku ba yadda zan ke ba ne da yadda zan da ku ba ne da yadda zan da ku amma a duniya yana nuna a'a wanda ta rika sai rika sai sai rika ta shi ne ba zai ke ka ko shi ka san wanda ke ɗan babba yana da wa na shi wasu cikin mutane da suka jani kukin da shi babban da ma dole su taron zai ce a yau ba ne da wani iko a kan ku kawai abin da illa an da autu ni dai na kiraye ku da fasu da su ni kuka amsa ma kiran ku ne kai kuka amsa ma amma a nan kaga ayan nan shine muka karanta wai sai ce a ranar ko bala karenu mu rabbana ma alagaituhu ni ban halaka shi ni ban haɗu da shi ba amma a wancan ayar ranar kiyama haɗu shi ɗan zai ce illa an da mutu kun yi kiran ku ne fasu shabtu li kuka amsa kira na fala ta lumu ni ka ku zarge ni ku lumu an fusa kun ku zargi kawunan ku ma arabi musulunci kun a yau ni ba zan iya ceton ku ba wa ma an tumi musu da su kuma ba za ku yi na ba kuma ta kai na nake za ma shi la'adanne ne idan dai da ma shi ta wuce ne In ta inni kafartu bima ataraktu min qab yake dama na kafirce ma abin da kuka tsara ni da shi ni ni da ma ban yadda bace to ya jibillah duba dan Allah shedan ne zai fito wannan sai Allah ya yake inna zalimina lahu adhabun alim lalle azzalimai wanda suke shaitan suka tara Allah da wani suka biya masa suke ta abin da suke suna cikin wato suna da azaba mai raɗaɗi ya'yan uwa kun ga ajiyar da suka sarfi gobe ma. da ma duk wanda ka ji a ranar in ka shi ne shi ba ta ce mai abin da suke mashi Allah zai barar da ba bawa Allah na biyu kenan ka sa ko da aka mutu masu. ba da izinin su kuma su yadda ba tun daga kan nisa Isa alaihi salam sun suke suke bauta mashi bai sani ba bai yadda ba Allah ya kuma da annabi sa manzon sa haka nan bayan Allah ya nagari da yanzu ake musu abin da ya kamata da ma Allah ake musu ba da sanin su ba yake da kabarin shehu kuma da cewa ya shi ake yi kuma roƙon shehu ake game da ake roƙon Allah a wurin kabarin sa shi shehu ya ci wannan wasu kabarbara haka ake musu da cikin kaburburan sun yadda yan ba ke taba ruwansu in ko da yadda su sun suka shuka hakan sun suna da rai suke gina mutane a kan su zama ababen cutar gare su to ranar da za su shiga cikin waɗanda ranar za a rike cikin zainuwa a jira duk da tabarra allazi na tabu ina allazi na tubu ranar da kowa tabara allazi na tubu min allazi na tabu wara'ul azabu wata ƙasa a jikin asbab ranar da waɗanda aka fi za su baranta da wanda su bi kowa a dawo wannan suna alaƙa ciki wannan su rika kine mu waɗannan wannan su rika kine mu waɗannan harfin dukkan su gaba da waɗannan su ta duka saboda sun yarda da alai amma da bai yarda ba sai Allah ya baranta da shi yasa kullum kai hattara ka guji duk abin da za a yi maka irin abin da Allah yake da shi Kuma ko mai shi yasa da masu ce ta yi sa mijin ta ne bai ce ai abin wani ya zo ya ce ya rasu da mun ji da ashe na karna mun da yadda ake masarakunan su ma iya maka an zo gaban sa a gire wani ya ce a ai da da wani da za a dibe ma a gaban shi a zai kusa mashi to da na da mace ce ma mijin ta saboda sanin da ya ajiye amma ban ce ba to a waye ne shi dan girman shi ka zo ta gide a gaban shi ya mai jada, har ka kai goshi har ka kai hannaye ko ka rika jin cewa in ya sha ruwa ka karɓa ka sha yana tattare da wani abu daban mene ne abin wannan duk ba da ba ne wanda su annabi ne da ya sha za ka karɓa ka sha ka ci za ka sami albarka saboda shi haka aka samu amma bayan shi ba ya ji abubakar in ya sha ruwa wani na cikin yan umar ya sha sahabi tsakanin suna wannan ba su haka tun da ba a samu wanda suka zuwa wani tsakanin ka kusa ga Allah to da ta wani ba bane ka nemi kusanci zuwa ga Allah ana yi mu mutunci kawon su to muna fatawa da bawan Allah ya kare ni na Allah ya kara amince mu ya kare shi shi masa kama ka yanki kai tsaye har ka kama shi ke rike shi ke wani zai cuce gaban Allah wannan kayan kuskure yasa ba za ka yi da wanda kake da ba zai to ba shine wa sallallahu alaihi wasallam to da haka kuskure ne dan uwa ko ga abin da ke faru tsakanin wanda suka bi shaidan suka bi son zuciyarsa a ranar kayyar babanta ce shi ba shi ya fatar da wanda ya tace ba shi ma ran nan shi wanda ya tace shi ya fata kasa mai nisa to ta fara wannan jayayya da wanda ya tace da wanda ya fatar da shi din gaban ubangiji kala sai ubangiji madaukaki a gaban su kenan ko qala ta'ala la da ladayya kada ku yi husuma la mu kada ku yi husuma kai husuma menene larabci ne asalin kalmar kenan daga husuma ne ba wasu ya ce husuma ya tare sa'in ya mai da shi sa ya ce husuma la tahtasimu ladayya kar ku yi da jayayya da husuma domin gare ni da Allah maɗaukaki wato ma ku kusamu kuna a nan wani ja'in da baya amfani alin ilai kun fi duniya bi wa'idi aibil bil azabi fil akhirah tun a duniya na riga na gabatar maku da duk abin da ya na azaba na nan ko da zai kasance ranar kiyama ranar lantara laulam tu'minu muddin dai ba ku riga kun imani ba wala budda min? kun riga kun zo yanzu kiyama ba imani to babu makawa wannan na kwantisalisi ma ya Kulu da ladayya ni kuma gabanin inji Allah wato ainihin ba a canza zance wato fi zalika a wannan wuce tashin kiyama wa ma'ana shi sallan bil abin ni ban kasance mai zalunta bai bane ko a cikin hujjar jirgin. haka kawai da laifi ba mutum zama su azaba an gane da kyau Zallamun bi ma'aikaci zulmin ne kaulihi an ce zallam ana nufin ma'aikacin wato zalunci wato da ainihin fadar Allah da yake la zulma ne a wata ayar can Allah madaukaki ke cewa wato babu zalunci a yau ba muka duba yan uwa a nan wani abinda aka nuna mana cewa ga yadda al'amarin ke kasance sannan kuma ga yadda komai da komai zai gabata a nan duniya ne ake neman mafita idan har aka riga arziki ya zo mutuwa ta zo wata ake kira mana nan a baya ba a bar kallar da ake ba to fa shi kenan magana kofar tuba tana nan a buɗe a gare mu annabi ya ce har cikin rai ta zo makoshi ko kuma ranar ta hudu daga mafaɗarsa duk abin da ba wa yake babban laifi a matsa shi ne shi ne shirka shi ne kafirci Ko idan yau mutum ya zuwa kafirci ko shirka ya ce Allah na kuma ko mutu ba a gudu Allah zai gafarta mashi zai karfi ke yi mashi to duk abin da muke yin kuma mu ba amma daga sanda mutum da rai da ya riga zo makuci aka fara ta tashi wallahi shi na an kushe mu ko tuba abu kaura za a iya ce ma mutum ya ce la a kira kun kunshi da lafiya to kafin ajali ya zo mai faɗi walillahi alhamd amma ne ya riga ajali ya zo mala'iku kusan mala'iku da ke karɓar rai suna da yawa shi mala'ikan mutuwar shi ne shugabansu amma yana da mataimaka wanda za su tattaro a cikin jiki su tattaro shi su tattaro shi su tattaro shi sannan shi kuma mai fitarwa ya fitar da mala'ikunan suka ziga suka zo mafawa su shiga wannan yanayin su ba an toshe wasu ba za ka dai abin da muke yi mutu ba an sani ayyunan da gaba ko za su shiga wato ko kuma nan za mu tsaya kar mu shiga sun wato mu shiga wani yanayin daban domin wa uzuri kirkin janna ko wato ainihin daga yau mana jihar jahannama akwai bayani a kanta suna da kyau mun zo da ce mu bar da tambayoyi da dama a yake a yi su na ganin kamata ko da mun ji su wasu tsira mu kasa da wasu haƙƙi kuma ka ga ta kallon agogo ba da su ana bayani hankali ya tafi kan agogo ɗin nan abin da muka karanta ne Allah ya ba mu lada abin da kuma ya kuskure da bishe ne Allah fara ku siyar da farka mu. kuma wani wani ɓangarin ma wani ake a kai ne da aka da yi haka mutum a ake ce ya amma ya ɗauke mu ganin cewa shi kenan ma shi ya rabu kun kusuran gashi alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ai wanda ake jin bashi dama in ya mutu bashin a kan shi abin da yake farko ga magada su kokari su biya mashi a lokacin biyan aka sami wasu suka ce na ya ce wancan ya ce shi ke na cewa ya shi ke ya sauka ko ai an zo da cikin sa'afi da za a yi masa sallah su na sallar ya ce akwai bashi a cikin zaka ce eh na ya ce ku ma dan uwan ku sallah sai wani sabi ya ce na na tafi nauyin bashi kina na bai mai sallah ga tun da ya shi nan ya ɗauka ce shi kenan saboda haka an biya miki da bashi wani masu wanda ake yi wani shiga mai ce sun yi na yaku ko kuma wani can daban ya zo ya ce shi ya biya shi kenan in kuma ba a sami wannan ba to magada yana da ke gaban su kenan da su biya ma mamacin su bashi domin bashi babban haɗari ne ga mamaci ainihin bayan mutuwa su shi yasa ba a san cin bashi ba ya zama larura ba na wani tambayar ta cewa yana abubuwa cewa da su ne duka su shige masa makogara ana yayi kokarin kafarwa amma bai yi ba garin hanyar yawon haka duk ba da gangan ya babu komai duk da gangan da ma ya tattara ya haɗe ne maganin azurar to kaga ya karya shi. amma an ce ya wuce mai ba da shi ne to babu komai wannan kamar wanda ya ci abu ne ko ya sha ba da ganganci ba da mantuwa annabi ya ce kadai Allah ne ya ce biki ko sha biki saboda haka ya kammala azumin sa na wannan da ke cewa wannan ya zo ya tsara kan kin sallar isha an da ya sai ya sai ya ci shi ya yi mana kusa bayani ko cewa saɓanin niyya a sallah ba ta hana jin sallah kana niyyar nasila ina niyyar farilla zan iya jin farilla ina nasila zan iya jin ka kowane bisa niyyar sai Allah zai karɓa ya ba shi laya saraka ka kira za a fara tarawih raka'a biyu sai ka biyu an sallame ka tashi ka raka raka'a ta biyu an gane da kyau sauran bayani da hujjoji duk mun faɗe cikin cikin karatun mu na waje lokacin da muka zo cikin kitab sara na'am amma ana sai kun kwanke cewa kun saba wani amma har yanzu bai samu aiki ba wannan kuma ita yana da bukata da wasu na da samun zuwa wani malam da yan uwa ko kai waccan tambaya ce ta farkon koko na Ɗan wani ya sa yan kuwa da ya kira ba ba ina jin shi ba tambaya ko za a kurki ne ma wata na da yana da aiki da ko yana da abin yanayi wuri ko ba kuma yanzu an sa rana kuma ya rasa aiki yi sai a addu'a Allah ya tashi a jini ya kada Allah ya kunya tashi Allah ya bashi abin da za a yi auren kuma ya rika matar inda auren yana nufin yayi ne dan ya kare sa, da kuma raye suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya kama shi zuri'a masu fadin la ilaha illallah a ban kasa ta wannan niyya ce sai a ci masa addu'a Allah ya tsare mai ya bashi abin haka nan sauran yan uwa duka da suke neman addu'o'i ba wai a nan kadai ba wurare daban-daban su aiko da wadoyinsu suna kyautata mana da toni to mu kuma ce mai kokari mu kyautata abincinmu da abin shanmu da alakanmu da mahalicci da alakanmu da bayi fata Allah ya taba mana addu'a ba mai karantarwa kaɗai ba har waɗanda ake karantarwa domin an sanya sabu ba da karɓar addu'a shine kyautata abinci a nan sannan da kuma jikantar ayyuka na sako kyauta tazin da za ka shaƙi sa na kifaji sannan kuma da yin addu'a lokacin addu'a lokacin azumi lokaci ne na addu'a kan wunan azumi ne da lokaci na buɗe baki ba kasance mu masu azumi dukkan mu ko masu bukatu daban-daban a ya ji mu bukatun mu kowa a nan ina jin ba wanda bai da bukata wurin mahalicci ni da haka yake so. ba wanda bai da bukata domin Allah shi ne alghaniyum wa nahnu al-fuqara Allah shi ne mawadaci mu kuma mu ne mabukata wala na tsagani an karfata aini ba ma wadatuwa da abin ke hannun Allah gidi da kyafta wa ido muna bukatar ka muna so ya Allah ka fi mu sanin bukatunmu na alkhairi suka Allah ka biya mana Allah ta bi mutumin na marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya Allah ta bi mutumin bukatun marasa a cikin mu Allah ka ba su ka yalwata musu ka tare masu Allah ta bi mutumin halin mutu ciki da yanayin na rashin zaman lafiya a wannan cikin al'umma tamu domin kasar arewa kasar hausa duka wannan kasashe na musulmi ne kuma duk abin da zai sami su na damuwa musulmi ne ke samu sannan duk wanda kake arziki ya zo ci saboda haka samun sun samun musulunci samun duk abin da ya samun musulmi ne na farin ciki muna ruwa muna ƙara farin ciki kuma na addu'a Allah ka kare in na bakin ciki ne Allah ka yi Allah ka wannan al'umma abin da yake laifin ne sababin ayyukan su ne Allah ka gyara musu ayyukan nasu ayyukan da muke na farko Allah ka gyara mana zukatan mu ka kana hannayen mu daga dukkan abin da ba ta so ya Allah Allah kai ka gan mu inda ka hane mu ya Allah karka gamu inda kike karka rasa mu inda kike so ka gamu Allah ka karfafe mu da da'a a gare ka amin da muke yi da Allah ka karba mana amin ayyukan da muke kan kai Allah ka ba mu ladan su ba mana a mizanin mu Allah ka karki ka zukatan mu da gariya karka ka ayyukan mu da yi da akan Allah ka zaka ka zukatan mu da yi da akan Allah ka zaka ka zukatan mu da ayyukan da ba kamata ba Allah ka shirya mana da matasa matasan biyan mana da matekun biyan mana da ƴaƴan Allah ka kame dukkan hannayen mu daga abin da ba ka soya Allah Allah ka ban mu akan sunnar ka Allah ka karbe mu na masu imani Allah ka karbe mu muna mu'minai Allah ka kara mana imani Allah ka kare mu daga fushinka Allah ka sauka mana da rahamarka da jin kanka da abuwarka da kake ma bayanka a wannan wata na rahama da jin kai Allah ka saka mu Allah ka tare mu a cikin اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين